jinkirin gudanar da zaɓuɓɓukan shugabannin ƙananan hukumi a jihar Kaduna ya sa jam'iyyar PDP ta kai hukumar zaben mai zaman kanta da kuma gwamnatin jihar Kaduna ƙara. Honorable Ibrahim Aliyu Sono shine sakataren jam'iyyar PDP na jihar Kaduna. kuma ya ce sun kai wannan ƙara ne da nufin ganin gwamnatin jihar kaduna ta zo ta gudanar da zaɓe domin taimakawa al'ummar ƙananan hukumomi watan yaudara ne yawa na gwamnatin jihar kaduna ko na gwamnan jihar kaduna kamin zaɓe ya ce da an zaɓe shi wata uku ya nisa ya gudanar da zaben ƙananan hukumomi aka naɗa kantamomi bayan zaben shi aka ba su wata uku wata shida aka sake naɗa wasu lokacin wa'adin sai ya ƙare yanzu kuma aka ce an ƙara musu wata shida wanda yake halin da mutanen jihar kaduna suke ciki sai allah kaɗai sai sai su suka san bala'in da suke ciki da aka jefa su ana zaluntan gwamnatocin ƙananan komi shi yasa aka ƙi yin zaɓen nan nasu saboda kuɗaɗen nan tun da aka zaɓe su ba wata ƙaramar hukumar da gwamnatin jihar kaduna ta saki masa kuɗaɗen su ko kobo suka hada suke juya daɗin daɗawa ma abin takaici ma kuɗin rabenu da ake karɓa a ƙananan hukumomi ba ƙananan kuma suke ijiyar a aljihunsu ba aljihun gwamnatin jihar kaduna yake amma me kuke so kotu nan ta yi kotu muna so na farko dai wannan wa'adin da suke nemi a ƙara musu a soke ba mu koyi ba mu yarda da wannan ba na biyu gwamnatin jihar kaduna ta gaggauta gudanar da zaɓe. suna magana cewa ko da ma dai an fito fagen zaɓen nan su dai 'ya'yan jam'iyyar apc ne za su ƙara lashe zaɓe duk dai tona mai na ne. to in dai ba irin zaɓen edo za a yi ba ai ba yanda za a yi ba mu ci zaɓe ba kai in ka fita tashi daga nan duk inda ka samu rukunin mutane ka tambaye su ka ji akwai maganganu da suke fitowa da jami'an gwamnati nan cewa wannan maganar ta jinkirin zaɓe daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ne ba matsalar gwamnati ba ce to wai hukumar zaɓe mai zaman kanta kai ka naɗa su shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta wai naɗa shi gwamnan jihar Kaduna ya naɗa shi inda gwamnati tana so su yi zaɓe za a kai musu bukatu a ce muna so mu gudanar da zaɓe lokaci kaza ko yanzu din nan inda gaske take yi gwamnati ta ba hukumar zaɓe kuɗi za a yi zaɓen nan sai dai fa jam'iyya mai mulki ta APC ta ce duk da yake ba ta da hannu wajen shirya wannan zaɓe amma ƙoƙari ake na tabbatar da an yi ingantaccen zaɓe. honorable salisu aliyu tanko sono shine mai magana da yawun jam'iyyar apc a jihar kaduna a farko abin da nake so mutane su gane shine jam'iyyar apc ba ta da hurumi na shirya zaɓe ko gwamnati hukumar take da hurumin shirya wannan zaɓe ita ce hukumar zaɓe mai zaman kanta don haka ma gwamnati ce mata mai zaman kanta amma ana magana ai sai an eh, ta ga kuɗin da za ta gudanar da zaben ko to wannan kuma shine babban abu idan kana da matar ce maka za ta je anguwa amma tana buƙatar naira goma kai kuma kana naira uku ko dai ta daga tafiyan ko kuma ta tafi da babu kuɗin idan za a iya zaben babu kuɗi shi shikenan kaga za su iya yin zaben in ko sai da kuɗi to ya kama dole a mutum uzuri je nemo kuɗi kenan rashin kuɗi hana zaben nan to duk wanda zai ka faɗa ni ba zan iya faɗa ka ba amma dai ita hukumar zaɓe mai zaman kanta na sabbata tana da tsari mai kyau na al'ummar jihar Kaduna su samu zaɓe ingantacce yan PDP suna cewa ɗarɗar kuke ku yan jam'iyyar gwamnati cewa an fita zaben nan ma dai ba wani tasiri za ku yi ba wato wannan maganan bai canza da mutumin da zaka je ka same shi uban shi ya rasu ya fito yana kunna maka wakan shata ba ka akwai zautuwa idan ba zautuwa ba babu yadda za a yi in ka da kai a filin zaɓe so uku in bar ka sai bayan shekara ɗaya komin ka ba na rasa ka da kai so biyu za a yi zaɓen nan zaɓe za a yi na gaskiya in Allah ya so yarda rana fa ba ka mantawa babban zaɓen da kowa ke tunani shine na ƙasa muka yi hakuri muka ci gaba da addu'a yau su wane ne to abin da nake so roƙon da nake musu shine su yi hakuri lokacin nan zai zo idan har sun shirya za a buga. Shi kuwa mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Mr. Samuel Aruwan nisanta gwamna Malam Nasu Irfa'in jihar Kaduna ya yi game da dukkanin wani yunkuri na dakatar da yin zaɓe a jihar ta Kaduna. Gwamnan jihar Kaduna a shirye yake a yi zaben ƙananan hukumomi a duk faɗin jihar Kaduna kamar inda doka ta tanada. amma abin da muke son mutane su gane shine hakki da kuma hurumin gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar kaduna hakki ne na hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar kaduna suke da hurumin fidda jadawalin zaben nan yaushe za a yi menene ya kamata duk wanda za shiga wannan zaben mai ake so da gurinsu da sauransu gwamnan jihar kaduna gajiyar demokradiyya ya ci to kagan bai yiwuwa Ah, ka ci gajiyar abu kuma ka ce wai za ka dan kwafar da abin cewa ake yi eh, kamar shi mai girma gwamna ya yi alkawura ne cewa zai zaben nan da ya zo to suna maganar idan yana so a zaɓe a shirya zaben nan mana da wannan gwamnatin ta zo abin da ya kamata gwamnati ta yi na farko shine ta nemo mutane zakakurai kuma a yanzu an samu wa'annan mutanen suke shugabancin wannan hukumar zabe ta jihar kaduna mai zaman kanta wannan tambayar da kake man na yaushe za a yi zabe koyaushe ba za a yi ba ita hukumar ne kawai ke da wannan hurumin ba wai tsari ne na jeka na yi ka ba a'a wanda zaben ma da za a yi za a samu bambanci sabon babi ma za a bude na zaben ƙananan hukumi a jihar kaduna saɓanin ah, abin da aka yi a baya kawai na ɗauke ɗaura kawai pdp ta tattara ku ta kai kotu da gwamnati da hukumar zaɓe gaba ɗaya akan wannan magana zaɓe to ai idan aka ce maka batun da ke gabar shari'a to sai ka bar shari'a ta yi halinta amma in ka kuma ka kalle wani abin ta wani fuska to ka gan su ma suna son su zama karfin kafa ne ga wannan aikin da ake na gudanar da zabe. A cikin 'yan kwanakin nan ne dai gwamnatin jihar Kaduna ta sabunta wa shugabannin riko na ƙananan hukumomi wa'adi a karo na uku abin da ya tunzura jam'iyyun adawan da ke ganin ya kamata dai a fita fagen fafa ta zaɓe kawai a daddale ta. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.